a yayin da aka shiga kwana biyu da suma azumin watan ramadan yanzu haka dai malamai da ma wuraren ibada an mai da hankali ne wajen yin addu'o'i na musamman domin samun lafiyar shugaban kasa muhammadu buhari wannan ne ma karon farko da shugaban kasar ke ma soma azumi a kasar waje sakamakon jinya da yake yi wanda kuma kawo yanzu ba ma bayyana ko sai yaushe ne ma zai komo gida domin ya ci gaba da mulki ba lamarin da koyi sa albarkacin wannan wata na azumi aka soma addu'o'i da karatun alkur'ani na Allah ya baiwa shugaban kasar lafiya a yayin taron addu'ar da alarmomi suka jagoranta a jihar Taraba an yi addu'o'i da karatun alkur'ani da kuma tawassuli da wannan wata saniya Allah ya ba shugaban kasa Alhaji Buhari lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya dada lafiya Allah kuma ya karwa masa niyan da yake so ya sa kasa turban gaskiya إن الله sari'ul hisab وإن inna الذين amanu إن كثيرا من an-nasi yamduna ya ayyuhan-nasu rabbukum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqna zawjaha fa minhum ma'adalan kaseeran wa Musa Shu'aibu Muhammad na kungiyar Izala a Najeriya na ma cikin wadanda suka jagoranci wannan addu'ar. Allah ya sa mun dace bi rahmatika ya arhamur rahimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا to wai ko me yasa jama'a ke gudanar da irin wannan addu'a a yanzu Alhaji Adamu Tibanso da ke zama garkon dakka ya ku kwatanta shugaba Buhari da jagoran canji da ya cancanci addu'a a wannan lokaci muna da yakinin a bisa tawassuli da haduwanmu da malamanmu da mummunan cikinmu da sarakunan cikinmu da shugabannin cikinmu Allah zai kara mana addu'a Allah ya bashi lafiya ya dawo ya shiga da wannan awatawan. To sai dai kuma yayin da ake wannan addu'o'i wasu ko na maganin fa ana neman wuce makaɗi da rawa game da batun rashin lafiyar shugaban ƙasar ta hanyar neman siyasantar da batun Muhammad Ibrahim wani ɗan jarida a Najeriya na ku ganin ma wasu na neman bangatar da batun rashin lafiyar shugaba Buhari wanda ko ce hakan fa bai dace ba dan jaridan ya ce babu abin da yan Najeriya ke bukata yanzu tamkar shugaba na gari adali wanda ba wasu ke juyawa ba amma dai muna fata duk wanda zai zama shugaba a Najeriya zamanto wanda zai yi ma adalci ya haɗa kan mutanen kasa ba tare da nuna ɓangaranci ga wani yanki na jama'a ba sannan kuma ya tabbatar da ya samar da abin da mu muka rasa musamman wutar lantarki. Koma da menene wannan ko na zuwa ne yayin da 'yan Najeriya ke maharma bukukuwar ranar demokuraɗiyya a gobe Litinin 29 ga wannan wata na Mayu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.